rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da mazamantakewa. A yau dandalin VOA ya samu zantawa da wani matashi dangane da tsammaninsa a sabuwar shekara da za a shigo ga yadda hiranmu ta kasance da wannan matashi. Sunana Balarabe Rufai. A gaskiya kamar yadda kika sani shekara ta 2015 muna fuskantar uh, zaɓe da za a yi na ƙasa ga baki ɗaya to gaskiya dole ne uh, duk wani ɗan najeriya ya zama na hankalinsa ya karkata a kan yadda wannan zaɓe zai gudana domin uh, kamar yadda muke gani ita wannan ƙasa tana fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa inda kuɗaɗen man fetur wanda kashi 99 ko zuwa da biyar zance an dogara da shi ne bisa wannan arzikin ƙasa kuma yanzu Ah, man fetur ya yi kasa a duniya wanda kuma ana ganin zai ci gaba da yin kasa saboda an samu wasu hanyoyi wanda ake ganin kamar ba a fiye bukatarsa ba to wannan zaɓe da za a yi zaɓe ne wanda za a nemi wato shugabanni wanda suke za su iya bujiro da wadansu sayoyi da za a magance wannan matsala domin kasa ta zauna da gindinta to amma abin da yake ba kowa tsoro shine a wannan karan ba a taɓa samun lokacin da aka shigo da siyasar addini da siyasar kabilanci da siyasar wato bacanci kamar wannan karan ba kuma muna da jigajigan 'yan takarkari wanda ake ganin cewar kowa a cikinsu yana ganin kamar wannan ita ce damarsa ta ƙarshe to ni kiran da zan yi gaskiya mu 'yan najeriya hankalinmu ba a kwance yake ba saboda kowa yana ganin wannan zaɓe kamar shi ne zai sa a kibla ma inda najeriya za ta sa gaba wani kira zan ga bangarori kusan hudu zuwa uku na farko malamanmu na addini da bangaren musulunci da kuma bangaren christianity lallai kada su kasa a gwiwa su fito su bayarwa da al'ummar su kai akan wannan zaɓe da za a yi da kuma irin rawar da kowa ya kamata ya taka a tsaya a kalli shugabanni da suke za su fitar da ƙasar da abin da take ciki a cire zancen addini a cikin harkar siyasar najeriya na biyu hukumomin gwamnati na sa su a bangare ɗaya ne abin da ya shafi inec abin da ya shafi 'yan sanda abin da ya shafi sojoji abin da ya shafi civil defense da du da 'yan sandan ciki don allah don annabi su tsaya su yi aikinsu saboda allah da annabi kada su karkata ga wani bangare a cikin harkar waɗannan jam'iyyu da muke da su abin da yake na gaskiya su tsaya su yi shi a kuma tsaya akan wannan gaskiya fatan wannan matashi dai a shekara ta 2015 Najeriya ta sami 'yancin da ya kamata baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.